maganganu sun yi yawa maganganu samha waye baki mota muna so mu san shi muna so mu ga hoton shi to a ƙarshe na yanke shawarar cewa zan faɗa muku waye ne bani mota kuma sannan zan kafe muku hoton shi a wannan bidiyo. amma kafin nan zan yi amfani da wannan damar in sanar da ku cewa yau da misalin karfe biyar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu masoya da abokan arziki ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya waye gari cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa ka amin maganganu sun yi yawa maganganu samha waye baki mota muna so mu san shi muna so mu ga hoton shi to a ƙarshe na yake shawarar cewa zan faɗa muku waye ne bani mota kuma sannan zan kafe muku hoton shi a wannan bidiyon amma kafin nan zan yi amfani da wannan damar in sanar da ku cewa yau da misalin karfe biyar na yamma zan sakar muku shahararren bidiyon waƙar nan mai suna daram a youtube channel ɗina mai suna sama mno tv kada ku saki a baku labari masoya ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yace daga zarar mun ɗaura abubuwan da suka shafe mu za ku na gani thank you ga hoton shi nan ga hoton jarumin